Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60 a yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da hantsin ranar Alhamis 12 ga watan Disamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku san da muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce ana samun ci gaba wajen wayar da kan jama'a yayin da wasu suke ganin akasin haka. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulaimu Barma da kuma sharhin wasu jaridun Ghana sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi kuma ga labaran duniyar. Kasar Amurka ta yi matsayar amincewa da bukatar Iran na musayar fursunoni tun sa'ad da kasashen biyu suka yi musayar fursunoni a Zurich a ranar Asabar ta hanyar shiga tsakani na kasar Switzerland. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif na daga cikin jami'ai da dama da suka yi na'am da kudirin wato da kudirin na karin musayar fursunoni da Washington biyu bayan musayar ta Asabar sa'ad da Iran ta sako malamin ba Amurka dan kasar China Ziyu Wang wanda Amurka ta yi musaya da sakin masanin kimiyya ɗan ƙasar iran mas'ud suleimani a wani jawabi da ya yi wa manema labarai a jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana fatan musayar fursunoni na ranar asabar zai yi tasiri sosai wajen sako wasu amurkawa da ke tsare a iran washington da tehran sun yi amfani da switzerland a zaman mai shiga tsakani na wannan yarjejeniyar musayar domin kuwa kasashen biyu ba su da dangantakar jakadanci tun juyin juya halin shekara ta 1979 a kasar iran wanda ya haifar da yakin amurka a zukatan shugabannin musulunci na kasar an kama tare da tsare gwamnan nairobi eh, babban birnin kasar kenya a makon jiya inda aka tuhume shi da laifin yiwa tattalin arziki ta annati na miliyoyin daloli wannan dai alama ce ta karfafa alkawarin shugaban kasar uhuru kenyatta na yaƙi da cin hanci da rashawa duk da yake wasu manazarta na ganin tamkar ba da gaske ake ba an ba da belin gwamnan na gundumar nairobi gideon Mbuti a jiya laraba kwanaki biyar da kama shi masu gabatar da kara sun ce mbuti da wasu makarabansa sun mallaki kuɗi dala amurka miliyan uku da dubu ɗari biyar ta haramtattun hanyoyin ba da kwangila da kuma biyan kuɗaɗe to sai dai kuma mai shirya akan lamuran siyasa haman manyora ya ce mutane da dama ba su ɗauki kamun da aka yi wa mbuti a zaman wani muhimmi ba nicholas kimanza wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ya kai ƙararrakin da ke da alaƙa da cin hanci da rashawa da dama a kotu ya ce 'yan siyasa da ake yi wa zargin cin hanci da rashawa suna da dabaru daban-daban da suke yi na lalata shari'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc bayyanar rahoton da aka dade ana jira na binciken hukumar tsaron amurka ta fbi a kan yakin neman zaɓen shugaban ƙasa donald trump a shekara ta 2016 ya bayyana babbar baraka a cikin gwamnati akan asalin binciken haka kuma ya haifar da tankiya tsakanin trump da babban lauyan gwamnati da ke bangare daya da kuma daraktan fbi christopher wray da shugaban ma'aikatar shari'a daya bangaren rahoton mai shafuka 417 da sufeto janar na ma'aikatar shari'a michael horowitz ya fitar ya bayyana cewa duk da yake hukumar ta fbi ta gudanar da binciken nata ne bisa doka akan dangantakar yakin neman zaben trump da kasar rasha ba tare da wani ra'ayin siyasa ba to amma kuma hakan wasu kananan jami'an bincikenta sun yi kurakurai da dama a yadda suka lura da wani jami'in kamfe duk da yake an yi kudurin rahoton ya kai ga gano binciken da ya raba kan siyasa da ya shafe kusan daukacin wa'adin mulkin trump to amma rahoton bai yi wani abu mai yawa da zai sauya ra'ayin trump ba cewa hukumar fbi na bin dugadugansa a ƙarshe kwamitin shari'a na majalisar wakilai ya taka matakin farko na jefa ƙuri'a kan daftarin tsige shugaban donald trump da yammacin jiya laraba inda suka fara da zama na tsawon wuni biyu a ɗinke domin nazarin zarge-zargen masu cike da tarihi taron kwamitin na da manufar yin nazari da kuma 'yan gyare-gyare ga daftarin biyu na tsige shugaban ƙasa da 'yan democrat suka gabatar a ranar talata daftarin biyu sun tuhumi trump da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuma yin katsalandan ga aikin majalisa akan dangantakarsa da ukraine ba ana nufin canja daftarin ba sai dai akwai yiwuwar 'yan democrat din su aminta da duk wani gyara da 'yan republican da ba sa goyon bayan tsige trump za su kawo tuni da 'yan democrat din suka amince da kalaman da suka kunshi shafuka tara da suka ce Trump ya aikata cin hanci ya kuma tozarta ƙasa da ya buƙaci Ukraine da ta binciki Joe Biden da zaben Amurka na shekara ta 2016. 'Yan Republican marasa rinjaye ba su da ƙuri'un da za su iya kawo canji ba tare da goyon bayan wasu 'yan Democrats ba. A gaida Murtala Faruku sanyin na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kungiyoyi da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na ci gaba da bayyana hanyoyin daƙila cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma. Hakan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan gangamin ranar yaƙi da rashawa ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar tara ga watan Disamba kowace shekara. Dangane da wannan batu, wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton. bayan gangamin ranar litinin din da ta gabata inda hukumomin yaƙi da rashawa a najeriya suka rinka bayyana alkalman kuɗaɗe da adadin mutanen da suka gurfanar a gaban kuliya hukumomin na cewa suna ɗaukar matakan wayar da kan 'yan ƙasa musamman ma ɗalibai game da illar rashawa ga rayuwar bil'adama barista muhi magajiri gado da ke zaman shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano ya ce hukumarsa ta yi nisa a wannan fuska shi kullum rigakafi ya fi magani maganar kamawa tsarewa da kaiwa kotu to wani abu ne na shi magani ne wannan to shi ne abin da ake yi muka yi amfani da wannan dama mun yi taro a akalla ko ba komai daga yanayin yadda al'umma suka zo da yadda aka sami ci gaban da aka samu mun gode wa Allah ko zuwa yanzu mun san da mun aika sako yau al'umman Kano za su yadda da ma Najeriya baki daya cewar lokaci yayi da za su fito su yaki cin hanci da rashawa da karan kankin kansu shi wannan rigakafi da kake magana da wani mizani kuke amfani da idan ku gane cewa kun yi nasara ko kuma akasin haka to ai mizanin ma daga yadda al'umma suka zo ran ma da muka shirya kadai wannan nan muka cewa al'umma sun sun fara farkawa sun fara yadda cewar eh, wani abu ne wanda a tarurrukan da muka yi baya ba haka muka gani ba amma zuwa yanzu al'umma sun fara yadda cewar wannan wani abu ne wanda ya jibince su wani abu ne wanda ya taba su wani abu ne wanda su ne ake bukatar su fito sai aikin ya tafi yadda ya kamata. Ita ma dai hukumar EFCC ta ce dama a ƙarƙashin dokar da ta kafa ta akwai tsarin rigakafi domin hana jama'a shigar da kansu cikin miyagun ayyukan rashawa. Kamar yadda shugaban ofishin shiyar Kano na hukumar Mr. Akaniya ne Ezima ke faɗi. We get a lot of feedbacks back. And another way that you know whether your message is going across or not is with the kind of information that comes back to you. Because one of our goals is to get people to give us. Ya ce muna gane nasarar da muke samu ta wannan fuska ta hanyar amsoshin sakonninmu na wayar da kan jama'a. Baya ga haka yanayin bayanai da muke samu daga mutane yana fayyace nasarar mu domin kuwa ɗaya daga cikin burin mu dama shine mu samu bayanan yunkurin aikata badakalar rashawa domin ɗaukar matakan dakile ta. they won't come back to us with him. Dama kamar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan kungiyar Kaja masu rajin shugabanci na gari da kaucewa ayyukan rashawa na cewa. Idan ka ce ka dogara da wayar da kan al'umma kamar kana gaya wa duniya ne cewa al'umman nan fa su ma san cewa cin hanci illa ba ne sai wai kai da ka wayar da su. kowa kuma ya san ba haka ba ne kamar wannan doka ta public procurement act dokar ka'idodin ba da kwangilolin gwamnati wani idan za a bu wannan doka sau da kafa ta yi tanadin cewa idan za a ba da kwangila ga hanyoyin da za a bi a sanar su sannan amfani da technology gurin fito da hanyoyi na ma'amala da kuɗi da sauran abubuwa na gwamnati wanda za su sa ɗaukan kuɗi ya zamanto duk abin da za ka yi ana kallon ka waɗannan su ne hanyoyin da za su iya yiwuwa a hana cin hanci kafin ma a yi shi dole sai hukumomin nan sun yi abin da ya kamata sannan duk wanda aka kama da cin hanci a mashi tsatsauran hukunci wanda zai zama izina ga na baya masu kula da lamura dai na ganin cewa adalci a tsarin shugabanci shine babban makamin kawar da rashawa a tsakanin 'yan najeriya mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria baitin hanci ga aiki ne baitin rashawa ga aiki ne kuma ba ka ɗaya ba a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. da kuma audi da audu mai na mairo ga na hafiya mai aini ha ana yan gaɗi mu tabo labari dan kwazon bara haka yi alhamdulillah ya ana bara abdulrahimu dan jagora wanda baya faga ma alami ha ana ko ina ba za mu ga gaimu alhamdulillah maganar idi wanzami na gayar gaga wa arje ba ya hubi ɗaci idi wanzami sani yana yin arji kamar ana bi ɗan tauri idi wanzami an ga da tausayi shi babu da gashi ɗana dangina jiki akwai wata wa aka samu sannan ga ƙare dangi amma ita ƙare dangi idan ta fito daga san horon nan mutum dubu sa ƙari wanda ban girki kowa yana mawashin arda iri wanda da dutsen nika yake wafawa na tashar gaga mu bulo na zumunci subhanallah sannan wanzaman girki suna yawo da ƙaho fili wanzami bakin garwa aka fafe majaujawa ita ce yar samu madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To masu sauraro yau muke ban kwana da Mas'ud Abubakar wani dan jarida dan asalin jihar Kebbi wanda a hirar da suka yi da Hawa Umar a ƙarshen watan jiya ya yi bayani akan yadda ya tsinci kansa cikin halin makanta haka kuma ya taɓo irin faɗi tashin da ya sha wajen neman ilimin zamani kafin ya gaya mata hanyoyin da ya bi har ya samu aikin da yake yi a wata kafar labarai a ci gaban wannan tantaunawa bakon shirin ya yi bayani a game da irin kalubalen da ya fuskanta a makaranta kasancewarsa makaho da ke aji guda da masu gani eh, komai na allah ne daga primary school tun da na fara gaskiya ma ina iya cewa ban taɓa ɗaukan na uku ba a firamare ɗaya kenan a sakandari kuma abu ɗaya ne zan iya tunawa akwai wata malama da a isa saboda lissafi ba mu iya lissafi saboda wannan zane square square ɗin da ake to ita yar bato ƙasa ce lokacin ina G.S.S 3 ba na mantawa aka gaya mata cewa to gaskiya fa ta san yadda za ta yi don to inda aka fara sai dai kawai a bani waiva na mathematics din amma abu ne wanda ba zai yi in yi shi ba saboda ita ma ta riƙa su ce a ita ba za ta yadda ba in dai har ba zan iya yi da kowa ya ba to ita gaskiya ba ruwanta sai dai duk eh, eh, tam in ya zo kawai ta sa je bayro a wajen nan mm. amma ita ba za ta yadda da kowa ya ba ita ba za ta yi haka ba mm. to da yake dai ban ja abin da rigima ba ban kai wajen hukumomin makarantar ba kawai sai na batta mm. to gaskiya ita dai kam wani alƙawari kan ta cika shi har ta yi sabis har ta gama wannan tam uku da aka yi a makaranta dukansu in ka diba sakamakon jarabawa ta wannan kan za ka ga jabbiro ne a wajen amma bayan shi kuma duk da haka dai wannan bai sa di na wannan ba za ka gani dai gaskiya a position za ka gani na hudu na biyar haka dai cikin mutum ɗari biyu ɗari da ashirin ɗari da hamsin za ka gana zo na biyar na shida duk da cewa tana wannan kin eh, yadda cewa ta bada wannan waiver din mm. to kusan in ka cire wannan shi kaɗai ne kawai zan tuna amma da ma muka zo ss mataki na sakandiri babba mm. wanda ma kafa ta ci gaba saboda ta na dawo na biyu dina na uku haka mm. har na gama dai haka Allah cikin ikon shi da haka yanzu na gama makarantar eh. da eh, eh to shi ma nan alhamdulillah shi ma gaskiya ah, ban manta tun semester na na farko first semester a makaranta ba na mantawa jifin da na fita da shi shine 3.6 first semester wanda a lokacin ka kai wannan ya nuna kana ofa kenan mm. to gaskiya da ma shi na fara gaskiya a matakin Eh, jami'a kenan To masha Allahu shin har yanzu kana aiki da wannan kafar yada labarai ta jihar Kebbin da kai magana? Eh har yanzu har yanzu ina tare da su ina gabatar da shirin na ana ce mai in ka sayo kamar irin wannan ne shi ma amma sunan ne kawai bambanta wannan ana cewa ba mara ba na kasashe amma a sai kasashe wancan kuma ba ka sawa ba kai sorry eh. eh to shi kuma wancan muna cewa in ka san yau wato ma'ana baka san gobe ba eh har yau har yau ga masu bibiyan ma gidan talabijin din kaman kana da receiver star times da sauransu har yau ai ana mai mai ana ta sa shirye shirye da yake bana nan na dan daga saboda yanayin karatu to amma har yanzu ana maimaita shararon da ne lokacin da nake nan kamin in tafi ƙara karatu misali har yanzu ana maimaita su kuma an Allah da na koma da yake yanzu mun kammala to in na kuma za a ci gaba da inda aka tsaya. To shin eh, wannan larura da ta same ka akwai duk da dai gashi ka cika burinka na aikin jarida duk da dai ba shi burinka na farko ba shin kana da burinka koma ma ka yi ƙara karatun lauya din? Ah, gaskiya zuwa yanzu dai babu saboda abin da yake faruwa yanzu buri na dai shine in Allah ya taimake ni in karasa karatu har zuwa matakin doctor wato PhD na samu zarafi amma dai magana a sashen shari'a ne wannan labari ya shafe gaskiya babu shi jarida ta kwace da eh, gaskiya dama yanzu ma abin da yake tunani shine bayan nan ina so ah, in nemi matakin karatu abin da ya shafi dangantaka kasa da kasa wato international relations ina so in san wani abu da ya shafi wannan bangare saboda duk na san cikin aikin jaridar ne ina so in ƙara faɗaɗa ilimin to amma wannan bangare kenan ina so in kai in ba da dan karfi a wannan bangare dangantaka kasa da kasa shi ma in dan samu abin da ya sauka shi ba to masha Allahu shin yanzu akwai wani abu da kake ji uh, wannan larura da larura nan da akwai kana jin dama ba haka ba akwai wani abu da kake so ka yi eh a'a da yake da tunda idan ba a tashi da shi ba eh. ka tashi ba ido kaga ai ba za ka ba san dadin shugaban ta kai tunani kila zaka zama soja ko kaza misali to mm. saboda haka ni wannan da ma na zo na waye gari da zama haka sai daga baya da girman ya fara kamawa na fara tunani ke san tunanin yana ci yana developing ne to daga baya sai kai gaskiya gwara ma da na zama haka mm. don yanzu akwai privileges da dama ina samu mm. kamar maki da dama yanzu komai banki yanzu na je banki komai layi in aka gani sai an fara yi min kamar ko ɗiban kuɗi ne security din ba za zai bari ne a kai wai har layin su ya kawo wajena ba a'a za a ba na gaba haƙuri ya bari in je in aje kuɗi ne ma na je depositin haka za a ba wani na gaban shi haƙuri kai tsaye za a tsaya a saurari in asibiti ne ma in ko mutum nawa na samu to za a bar ni in fara zuwa ba wai a ce wai in bi layi kamar sauran ba to abin da ya zama min da guraren ma'aikatan gwamnati da dama in ka je lalura ta kai ni misali duka za ka ga gaskiya mutane suna bani kulawa ta musamman wanda da a ce ina da idon nan to gaskiya da abin nan dai kusan dai ba zai samu ba Wato dai rayuwa masha Allahu alhamdulillah duk da wannan larura da ta same ka. Gaskiya kan alhamdulillah mutane eh, muna da hulɗa mai kyau da al'umma duk inda naji zaka ga gaskiya alhamdulillah ina yin abu ka nema nan take zaka ga mafi yawancin gurare ma dai da zuwa na ma ba mu san juna ba amma zaman minti talatin ko awa ɗaya zaka ga kamin in bar wajen je gwargwado alhamdulillah na ka nema dai kamin in bar wajen to masha Allah malam Masud akwai mutane da dama wanda zaka ga larura takan same su a hanya ta rayuwa dama rayuwa ba wanda ya san yau kamar sunan shirin naka in ka san yau baka san gobe ba yau amma sai ka ga kamar sun koma sun zama shi kenan su yanzu rayuwar ma ai su bata da amfani ko wani abu makamancin haka shin wace shawara zaka bawa irin waɗannan mutane eh gaskiya abu mai mai kyau ne wato shi da kake gani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ka hannun karɓa hannun bayarwa fi hannun karɓa kullum wanda yake karɓa shine ƙasa wanda yake bayarwa shine sama so saboda haka mutane mu gyara zukatanmu wato bara da kake gani mutuwar zuciya ce mutuwar zuciya ce duk da dai wasu na kafa hujja cewa ai in baka da yadda za ka yi eh haka din ne amma ai in ka samu yadda ka yi din don zaka ga wasu sun yi bara shekara da shekaru sun tara gidaje da motoci ma an baka labarin waɗansu sai kai mamaki aka yi da kuɗin baran sun yi mota sun yi gida sun sai shanu sai ka ta mamaki to me ya hana su tarkata wannan dukiyar su mai da shi na sana'a in ma misali ba su samu damar yin karatun ilimin zamani ba sai su koma yan kasuwa muna da su da yawa ga sunan manoma yan kasuwa ba su gani amma yau sun yi kauri sun yi shura in ka je ka samu a kasuwa suna da shaguna sun wannan so da haka abin da nake so in ga mutane shine dai bara kaskanci ne addini bai yadda da bara ba ko na musulunci ko na kiristanci saboda haka mutane mu tashi tsaye mu yi addu'a mu yi aiki in kai addu'a kai aiki sai Allah ya taimake ka in ma da kana barin ne to in Allah ya taimake ka ka samu wani ce zai taimake ka da jari ka samu ta sana'a ta kamar me wanda za ka yi sai a taimake ka da jari sai ka je ka yi in kuma ma cikin barin ne yau da gobe ka samu ka tara abin da za ka yi sana'a to ina baka shawara ka aji sana'a barin nan ka jinginar da ita saboda gaskiya bara kaskanci ne. to ya batun goyon baya daga wajen 'yan uwa kuma. a ah, gaskiya alhamdulillah mm. yan uwana da aka tashi a gida aka tun ma inda zaka gane cewa ana da goyon baya ai tun da aka ta nema dai a samu idanu su warfaru mm. ba su samu bai samu ba saboda an yi gwagwarmaya sosai an bata lokaci da kuɗaɗe saboda a diga adin yayi mm. Allah bai yi ba su da suka ga kuma an sa ni a makaranta aka ga gaskiya makarantar nan ta Allah ya sa ta karbe ni kuma na mai da hankali to gaskiya ba dai masauka ka tsintsiya dai kowa na nashi bakin kokari iyaye ne da ke iyaye na duk suna nan da ransu da kawu kawu suna nan haka da sauran cousins to suna nasu kokari kowa dai ya ga ya taimaka wajen ganin cewa dai duk ranar da ma za a waye gari a kawo labari ai wani kaza kaza za a sa su cikin tarihi cewa ai wani ya taimaka wani ya taimaka kowa dai ta ba ta tashi gudunmuwa misali a ga an cimma gaci. to masu a nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za mu kuma zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu kam a madadin bakon shirin na ƙasa Masu'udu Abubakar na birnin Kebbi da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar. Ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta gaida Sule Mumuni Barma da shirin na kasa, yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Ghana. da jaridar daily gadi da mu soma sharhin jaridun yau kuma babban labarin ta shine matar shugaban kasa rabeka kufa ado a hukunce ta shiga kamfen da ake yi na a ci shinkafar kasar ghana ta gabatar da wannan kuduri ne don gani da goyawa masu noman shinkafa da kasuwancinsa da dai sauran aiki na shinkafa baya mrs akufa ado ta gabatar da wannan alkawari nata ne yayin da ta karbi bakuncin 'yan zartarwa na masu aikin shinkafan da kasuwancinsa da kuma gidauniyar nan ta john aji da kungiyar kwararro na masu aikin shinkafa na kasar ghana ranar laraba 11 ga watan disamban shekara ta 2019 a ofishinta da ke anan accra Ita kuwa jaridar Daniel Times wannan labarin ta ruwaito ku koma aji hukumar nan ta Commission NLC ce ta baya da wannan umarni tana mai faɗar cewar wannan zanga-zanga da malaman karantarwa ke yi ya karamta. jaridar ta ce kwamishin adago na kasa ta ba da umarni ga ƙungiyoyin malaman karantarwa da ke yajin aiki da su kawo ƙarshen wannan yaji aiki cikin hanzari su kuma bakin aiki chairman commission andy kwamina samuwa ne a cikin wani jawabi da ya rattaba hannu ya bayar da kofi ga ganiyar times a jiya ya faɗi haka ya nuna cewar kwamishin a bisa gabatar da iko da ta samu daga sashi na ɗari da talatin da tara ƙaramin sashi ɗaya na doka mai lamba ɗari shida da hamsin 51 ya gano cewar wannan matakai da kungiyoyin nan ke gabatarwa sun kaucewa dokar ta 651 akan haka wannan zanga-zanga da suke yi ta haramta. Ita kuwa jaridar da Inquisita wannan labarin ta ruwaito haramtacciyar zanga-zanga akan raɗaɗɗen bashi. Anun ƙungiyoyin malaman koyarwa ya rarraba. jaridar ta ce shugabancin kungiyoyi daban-daban da ke wakiltar malaman koyarwa da yanzu haka suke yajin aiki a kan daɗaɗɗen wato bashi da suke bin gwamnati tun a tsakanin shekara ta 2012 da kuma shekara ta 2016 kanunsu ya rarraba a kan wannan zanga-zanga nasu na baya-bayan nan wani bangare na shugabancin kungiyoyin guda uku misalin ghana national association of teachers nata takaice national national association of graduate teachers grad a takaice da kuma coalition of concerned teachers cct na jin wannan lamari an sanya siyasa a cikinsa. Sai kuma da jaridar The Chronicle wacce tarwato cewar yan gane sun nuna kushe su a kan na Muhammad saboda ya zargi a kufu ado da kasawa a yaƙi da cin hanci. da wannan sharki na jaridar da chronicle muka so karshen shirin jaridun na yau ridwanul lamuk tara ba sashin hausa na muryar amurka accra ghana madalla gaida ridwan abbas har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan washington na cewa karfe biyu na dare da minti 25 yanzu kuma sai rayun da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen wasu na muryar Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika siya daga Kebun Najeriya mazauni waje. Ina son haka kafuna ta Human Rights wadda ake cewa ana cin zarafin mata da ƙananan yara. Eh wannan doka mai kyau ce a yi kokari a dakatar da wannan al'amari da ake cin zarafin mutane bai dace ba. A ji tsoron Allah ko wani bangare. saboda gaskiya bai dace da ana cin zarafin ƙananan yara. Kuma abu ne wanda lallai mata aure ana cin zarafin su. a gidajen su wani kaza ya zama dodo a iyalinsa ya zama zaki a iyalinsa yanzu yana wani tsoro ko yana wani dakaki Assalamu alaikum sashen hausa na murya Amurka mai magana dan kaka CEO mai garo da Katifa Kogwar kana karɓar ko mai Gezawa jihar Kano a nigeria. Sashen hausa na murya Amurka ina godiya ga hukumar da ta ɗauki nauyin yin hanyar da ta tashi daga Gezawa zuwa Kogwar ta zuwa ta wuce zuwa Oran. Domin kuwa wannan hanya a baya gaskiya ta gagarar gwamnoni da dama akwai gwamnan ne ke ya kai shekara takwas akan mulki amma hanyar nan ta zagare shi bai yi ba ko ci Allah ne ya kawo rayuwa Allahu a'lam amma yanzu Allah ya kawo hanya an yi ta saboda haka da wani hanya a yi ta da wanda ibada kungila yin da wanda zai biya da ma'aikatan Allah ya saka musu da alheri assalamu alaikum muryan amurka daga uzuri mai hat bakon sani na ga jihar Kaduna Najeriya a yau zan ba da ra'ayi na ne musamman ga kasata ta Najeriya ana ikirarin cewa kasa ta najeriya tana da arziki amma har yanzu ba mu gani a kasa ba ga matsalolin hanyoyi ga matsalolin asibiti ga matsalolin makarantun na gwamnati har yanzu ba a inganta guda ɗaya ba amma sai iya kiranin cewa kasa ta najeriya tana da arziki amma shugabannin najeriya ku tsoron allah ku gane cewa talakawan najeriya su suka tsare amma sai gashi ba mu da matsalolin hanyoyi ba mu da matsalan makarantu ya kamata a ce an inganta makarantun firamare da hanyoyi To kafin mi sallama da ku ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To Hafiz kasar Amurka ta yi matsayar amincewa da bukatar Iran na musayar fursunoni tun sa'ad da kasashen biyu suka yi musayar fursunoni a Zurich a ranar Asabar ta hanyar shiga tsakani na kasar Switzerland. An kama tare da tsare gwamnan Nairobi babban birnin kasar Kenya a makon jiya inda aka tuhume shi da laifin yi wa tattalin arziki to annati na miliyoyin daloli. to sai dai an bada belin gwamnan na gundumar nairobi gideon mbuti a jiya laraba kwanaki biyar da kama shi wannan ne ya sa masu nazari ta babar ko da gaske shugaban kasar yake yi na yaƙi da cin hanci da rashawa bayyanar rahoton da aka daɗe ana jira na binciken hukumar tsaron amurka ta fbi akan yakin neman zaben shugaban ƙasa donald trump a shekara ta 2016 ya bayyana babbar baraka da ke akwai a cikin gwamnati akan asalin da aka soma wannan binciken. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hanti sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar imel ta adireshinmu hausa-service at ko kuma ta wayar tarho akan lambarmu alamar tarawa biyu biyar tara tara biyar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruku sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci daryl smith ni muhammad hafiz baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum